أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku wato a wannan darasi namu mai taken wato haɗa nasoshi wannan shine darasinmu na biyu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wancan darasi mun tattaɓo tarihin wannan ilmin a musulunci kuma mun ba da waɗansu ƙa'idodi da ake tafiya a kansu kuma mun faɗi littattafan da za mu yi aiki da su littafi guda biyu wato littafi na daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti da kuma littafi na as'ilatun wa ajwiba na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Arrazi wanda kuma za mu iya ƙarawa da waɗansu bayanai waɗanda ba sa cikin littafan ko kuma waɗansu ayoyi don saboda mu fahimci mas'ala da kyau. To dama mun faɗa cewa malamai sun yi bayani idan aka ce an samu tanaqud a cikin alkur'ani to sai dai zamanto a zahiri ne kai kake ganin akwai tanaqud akwai hanyoyin da za a bi a warware wannan abin da kake gani. don haka insha Allahu ta'ala za mu ɗan bibitar ƙa'idodin da malamai suka faɗa sai mu fara darasinmu. Shi ne akwai waɗansu baituttuka waɗanda Ustadu Doktor Ahmad Al-Khatib a cikin littafinsa Mafatihu Tafsiri ya kawo su. To saboda muhimmancin su nake ganin duk lokacin da za mu fara wani darasi yana da kyau mu kawo waɗannan baituttukan sannan mu fara bayani. Shi ne yake cewa ko malamai suka ce في التناقض من الشروط وحدات ثمان وحدة الموضوع والمحمول والمكان والشرط والإضافة والشرط والإضافة الجزء الكل آه وحدة الشرط والإضافة الجزء الكل القوة الفعل أيضا وأخيرا الزمان كافين أتي أكوي ورور جونا أتكين مسألة توسم جنجنون to ana buƙatar ya zamanto sun ci karo cikin waɗannan abubuwa guda takwas ko kuma ɗaya daga cikinsu sun haɗe a ciki kamar yadda a sheikh muhammad al-aminu shankiti a cikin adabul bahsi wal munazara ya kawo su ya kawo guda tara duk da yake shi na taran ɗin bai shahara ba daga cikin fuskokin wato cewa maganganu sun ci karo da juna sannan ya nuna ba a buƙatar takwas ɗin gaba ɗaya cikin ɗaya idan aka samu ya isa kina an samu ƙarin wani ma to zai zamanto kamar matsayin riba ne fittana ƙudi idan za a ce magana ta warware ta magana mina shuruti ana buƙatar sharuɗa wahdatun saman abubuwa guda takwas ko takwas ɗin duka ko bakwai ko ɗaya daga cikinsu wahdatul mawdu'i ya zamanto mawdu'in guda ne yanzu misali in an ka ce mawdu' kamar yadda muka faɗa cikin ilimi na nahawu ana nufin al-mubtada an gane ko sannan kuma abin nan a cikin ilimin balaga suna kiran shi al-mahkum wato al-mahkumu alaihi yanzu misali idan mun ce al-ilmu nafi'un ilimi abu ne mai amfani al-jahlu laysa binafi'in jahilci bai da amfani to kaga babu matsala domin al-ilmu da al-jahlu ba ɗaya suke ba duk hukuncin da za a yi kansu wannan ba matsala bane yana iya bambanta bai dace ba wato ana iya a samu bambancin hukunci saboda mi saboda al'ilmu daban aljahlu daban wal mahmul da kuma al mahmul al mahmul shine suke kira al khabar an gane ko al khabar sannan kuma malaman balaga suna kiran al mahkum an gane ko da shine ake yin hukunci al mahkumu bihi kenan to shi ma idan aka samu bambancin su ba matsala bane kaga in kace al ilmu nafi'un al'ilmu laisa bidar, to kaga laisa bidar da nafi su ne khabar a cikin ilimin nahau, to kaga babu matsala a samu saɓani tsakankanin su. Sannan kuma suka ce wahdatul maudu'i wal mahmuli wal makan da kuma wuri, ya zamanto wurin da aka yi ba hukunci iri ɗaya wuri guda ne amma idan suka bambanta to wannan kuma ba matsala ba ne ina fatan ana fahimta ta domin idan wuri ya zamanto ɗaya ne to nan za a iya samun matsala amma idan wuri ya bambanta kenan hukuncin da za a yi musu zai iya bambanta sai malamai suka ce sannan kuma wato wahdatu sharti sharaɗi ya zamanto ɗaya to nan za a yi cin karo amma in sharaɗi ba ɗaya bane to shikenan babu matsala yanzu in ce muhammadun najihun muhammadu ya ci jarabawa sai ni ce in ijtahada ko kuma ni ce muhammadun najihun muhammadun ghairu najih muhammad ya ci jarabawa muhammad bai ci jarabawa ba to kaga wannan magana ta ci karo da juna amma idan sharadi ya bambanta babu matsala najihun in ijtahada najihun in lam yajtahid kaga babu matsala kenan wato sharadin su ya bambanta wahdatu sharti wal idafati ko kuma abinda an ka danganta ma yanzu misali idan nace al ilmu mutaghayyirun al ilmu ghayra mutaghayyir ilimi yana canzawa kuma ilimi baya canzawa to kaga wannan maganar zaka ga ta ci karo da juna amma idan muka ce ilmullahi ilimi na Allah muke nufi to shi wannan ghayra mutaghayyir ilimin Allah baya canzawa amma kuma ilimin dan adam yana iya canza ina fata an fahimci ni kuma jahilci na iya gitto masa wani lokaci ya mamanta abin da ya karanta to kaga wannan wato wasna ne ta idafa idafatul ilmi ila Allah subhanahu wa ta'ala ko idafatul ilm ila al-insan sannan wahdatu sharti wal idafati al-juz'u al-kullu kuma ya zamanto akwai bambanci tsakanin al-juz'u wal kullu yanzu misali idan na ce gidan nan metar dubu ne kuma na ce gidan nan metar ɗari biyar ne to idan ina nufin rabinsa nake nufi to kaga nan ba a ce magana ta ci karo da juna sai dai in na ce faɗinsa mita dubu ko metar dubu kuma kuma rabinsa mita dubu to kaga nan ta ci karo da juna amma da rabinsa nake nufi da wannan ba a ci maganganun ba su ci karo da juna ba shine wahdatu wato asharti wal idafati aljuz'ul kullu alquwwatu wal fi'lu sai kuma alquwwa da alfi'l mun faɗa a darasin da ya gabata abinda ake nufi da alquwwa shine ƙarfi a larabci alfi'lu shine aiki amma na ana nufin alquwwa shine abinda yana iya ya kasance haka nan alfi'il kuma abin da ya riga ya kasance shine abin da ake nufi a nan dan mustalah ne na ilmul wani lokaci ilmul jadl da ilmul kalam suna kawo su amma amfanin su saboda suna taimaka muna da ilimi kuma duk abin da bai saba ma alqur'ani da sunna ba muna iya mu dan yi bayanin sa ko mu amfana da shi ina fata an fahimce ni kenan yanzu misali ina iya cewa muhammadun mayyit muhammadun laysa bi mayyit muhammadu ya mutu muhammadu bai mutu ba in ce muhammadun mayyit ina nufin Muhammadu ya mutu, to nan a alkuwa ko a alfi'il. In a alkuwa nake nufi, kenan ina nufin mutuwa zai yi tabbas, amma bilfi'ili bai mutu ba laisa bil mayyit bilfi'il. Kenan ina nufin a yanzu bai mutu ba, kimana a gaba zai mutu misali. Ko kuma wani misali da na bayar a cikin darasin da ya gabata wanda ba shi ne mafi dacewa ba tana yawancin ‘yan uwa ba za su fahimce shi ba zancen katako. To, misalin da zai fi dacewa shi ne mu ɗauko ƙwayar hatsi, sai mu ce wannan zangarniya ce. To idan muka ce zangarniya ce, ko kuma muka ɗauki ƙwaya ta hatsi muka ce wannan karin hatsi ne, idan muna nufin zuwa gaba, bilkuwa zai iya zama ƙwaya idan aka shuka shi, idan zai iya zama kari idan aka shuka shi, amma kuma bilfi'ili yanzu kuma ba ƙwayar ba ne. To kenan yana buƙatar a san menene nake nufin na ce. Wa akhiran sannan kuma na ƙarshe malamai suka kawo azzaman ya zamanto zamanin su ya ci karo da juna idan zamanin bai ci karo da juna ba babu laifi idan na ce Muhammadu yana raye Muhammadu ya mutu kaga sun ci karo da juna amma ina nufin Muhammadu yana raye da safe amma da marece ya mutu to kaga wannan babu matsala to shi yasa da yawa daga cikin masu bincike na ilmi ana son mutane su fahimci irin wannan a cikin tafiya saboda mi saboda za ka iske wani lokaci rashin sanin wannan zai sa ka ɗauki magana ta ci karo da juna kuma alhali magana bata ci karo da juna ba kaga ko da lokaci muka yi amfani misali muka ce ashamsu mushriqa rana tana da haske sannan kuma muka ce ashamsu laysat mushriqa rana ba ta haske to kaga abin zai baka mamaki amma ba matsala bane ashamsu mushriqatun fin nahar da rana rana akwai hasken rana ko kuma rana tana haske amma ash-shamsu laysat mushriqa fil layl domin ba a ganin hasken rana da daddare a inda hasken ranar ya buyu a wani yanki na duniya to irin waɗannan mas'alolin ana buƙatar ɗalibin ilimi ya fahimce su ko ko saɓanin makan kamar yadda muka faɗa ina fata an fahimce ni idan aka samu saɓani yanzu in ni ce aljawwu baridun alal jabali aljawwu wato laisa bi baridin ala sathil ard wannan babu matsala domin wurin zai bambanta in nace akwai sanyi saman dutse kuma nace akwai wato abin nan wato akwai sanyi kuma akwai zafi wato a ƙarƙashin ƙasa zafi da sanyi ba za su haɗu lokaci guda ba amma al'ada ce da daddare sama saman gidaje da saman dutse yana da sanyi ƙasa kuma yana da zafi to kenan idan na ce yanayi da muke ciki akwai sanyi yanayin da muke ciki akwai zafi to sai a bincika me nake son na ce idan ba wuri guda nake nufi ba ina nufin saman dutse ko a wata ƙasa yanzu cikin sanyi ake amma a wata ƙasa ana cikin zafi ba za a ce maganganun sun ci karo da juna ba to shi yasa ƴan uwa musulmai sanin irin wannan yana taimaka ma ɗaliban ilimi su kauce ma matsaloli da dama waɗanda ake tattaunawa akan su a ƙarshe sai a iske ma manufar ta bambanta ashe ba ma kowa akwai inda ya dosa amma sai aka koma aka ci lokaci mai tsawo wajen tattaunawa sai an tabbatar da waɗannan ababen guda takwas ko ɗaya daga cikin su ne suka ci karo kuma kowa ya ja a nan ne za a je neman wato yadda za a wato gane wane ne ke da gaskiya domin dama malaman usulul fiqh suna da wata ka'ida mai kyau shine cewa duka lokacin da ake ganin nassosi sun ci karo da juna za a tafi zuwa aljam'u shine ya za a yi a haɗa su wanda shine wannan karatu da zamu yi na jam'u bainan nusus yadda za a haɗa su sai in ya ta'azzara sannan a yi at-tarjihu a rinja yadda wani sashi akan wani sashi ko kuma a rinja yadda wata ma'ana akan wata ma'ana mun faɗa cewa duk nafsi yana ɗauke da lafazi da ma'ana to mafi yawanci abin da yasa ake ƙoƙarin nuna maka abin da ka sa tsammanin ya warware juna ko lafazin ne kake ganin wannan bai dace da wannan ba ko kuma ma'anar ce kake ganin a'a waccan ma'ana ta warware waccan ma'ana to da wannan ne za mu iya amfani duk lokacin da muka zo kan mas'ala mu yi bayani akan kowane ilimi domin ina fatan lokacin da za mu yi bayani mu rinka bayanin wato shi asalin ta naƙudin ta daga wace fuska ya taso cikin wani ilimi ne an gane ko yadda za mu fahimtar sa da kyau shin ta ilimin nahawu ne ko ilimin sarfu ne ko ilimin balaga ne ko ilimin aƙida ne ko ilimin tafsiri almuhimmu dai mu nemi asalinsa sannan mu yi bayaninsa wannan yana daga cikin abin da zai taimaka mana wajen fahimtar wannan karatu kuma a kowane lokaci insha Allah za mu rinka maimaita waɗannan ka'idodin saboda amfanin su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna wato jagoranci to da yake littafi biyu ne muke aiki da su wani lokacin wani ya kawo wani wata mas'ala wani bai kawo ba zan yi kokarin na bi su a tartibin alqur'ani yadda zan hada su kuma akwai wasu su littattafai guda biyu waɗanda in Allah ya samu ƙare waɗannan za mu ƙara da su a cikin wannan fannin in Allah ya ba mu iko. Na farko za mu koma cikin littafi na Muhammad bin Abubakar bin Abdulqad Ar-Razi. Sai ya kawo a cikin suratul Fatiha mas'ala ta farko. An kawo Ar-Rahmanir Rahim. Ya ce waɗansu malamai sun ce Ar-Rahmanu ablagh fil wasfi bin rahmati min rahim Kina Ar-Rahmanu ya fi ƙarfin ma'ana ma'ana wato ar-Rahman yana nufin Allah mai rahama, ar-Rahim yana nufin Allah mai rahama. To, amma wanne ne fi ƙarfi daga ciki, sai waɗansu ka ce ar-Rahman shi ne fi ƙarfi. To, sai ya kawo shi, ya ce, To, idan shi ar-Rahman shi ne mafi ƙarfi, sannan aka kawo ar-Rahim, ya ce, To, wa'adatul arabi fi sifatil madhi at-taraqi min al-adna ila al-a'la. alhali ku a cikin al'ada ta yaren larabci domin alkur'ani ya sauka da yaren larabci kinan usulubin larabawa dole da aka fahimce shi na zancen su a cikin balaga da adab kuma a san ka'idodin yaren larabcin da nahau da sarfu ko ba haka ba saboda a fahimci larabcin don a fahimci wato alkur'ani mai girma da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ada ta larabawa idan za su yabi abu to za a fara ne da sifa wadda take karama sannan a je zuwa ga babba wannan shine al'ada su a mafi yawancin lokuta yace to gashi suna cewa alamun ko alimun nihrir kaga alimun masani nihrirun babba kwararre kaga ba su cewa nihrirun alimun to in mun ce ar-rahman shine mafi girma to kuma ya aka fara da shi kuma alqur'ani shine mafi fasaha an gane ko amma ko da a fage nan ya kawo sifatul madhi to idan azzammu ne fa zargi to yaya ne ake yi da shi misali za a fara ne da mummuna kuma fi muni ko a wajen zargi zaka iske za a fara da karami sannan a je zuwa ga sifa wadda take babba ina fata an fahimce ni to don haka shine malamai suka kawo waɗannan wannan magana da malam ya kawo ba duka malamai suka tafi a kanta ba waɗansu sun tafi cewa da ar-rahman da ar-rahim duka siyahul mubalagha ne suna nuna kowane daga cikinsu Allah ya kai matuƙa wajen jin kai kenan kaga daga nan maganar da malam ya kawo ta samu iskali ma ba duka malamai suka tafi akan wannan ba abu na farko kenan abu na biyu shine cewa shin menene bambancin su in dukkan su suna nuna mubalagha sai waɗansu daga cikin malamai suka ce ar-rahman yana nufin Allah ya siffantu da rahama ar-rahim yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana ya siffantu da rahama kuma yana sadar da ita ga bayansa. Ban sani ba kuma fahimci wannan. Misali, akwai bambanci tsakanin a ce wani mai dukiya ne da a ce wani mai dukiya ne mai kyauta. Domin ba duk mawadaci ba ne yake kyauta da abin da Allah ya bashi, ko mu ce malami, wani malami ne, ku ba ɗaya ki da malami ne mai karantarwa ba, domin ba duk wanda yake da ilmi bai ke karantarwa. to kenan shi ar-Rahman yana nufin Allah ya siffantu da rahama ma'ana dukkan wata rahama da zaka gani to ta daga wajen daga wajen Allah subhanahu wata'ala ta samu asali ar-Rahim shine Allah yana sadar da rahamarsa shi yasa malamai suka ce in Allah kawo ar-Rahman to ba zai faɗi ba rahmanun bi kaza ba bai da wani muta'alliqi ar-Rahmanu allama al-Qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان كاغا الرحمن رحمة سا wanda yake ya siffantu da rahama gaba daya babu wata rahama wadda za ta taso daga wani face daga wajen Allah take ko da kaga wani ya maka tausayi to daga wajen Allah ne ya sanya wannan rahama din ban sani ba ko mun fahimta ka gani shi yasa ce ar-rahmanu fas'al bihi khabira kaga ar-rahman wanda ya siffantu da rahama mun fahimci wannan da kyau ina fafatan mun fahimta to waɗansu kuma sai suka ce da ar-rahman da Ar-Rahim suna da bambanci ta wata fuska bayan cewa ana sadar da su sai suka ce Ar-Rahman shine mai gaman makyauta kamar yadda muke jin ana koyawa a makarantu kamar yadda kuma muka yi koyo ga malaman mu Ar-Rahim shine mai keɓaɓɓen jin kai a ranar tashin alkiyama kinan ma'ana sun ɗauki Ar-Rahman yana da alaka ne da duniya Ar-Rahim yana da alaka ne da lahira sun kafa hujja kuma da waɗansu abubuwa wanda kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da wasu ayoyi wa kana bil mu'minina rahima Allah yana jin kan mu'minnai kina a lahira amma a nan duniya yana jin kan mu'minnai yana jin kan kafirai shi sa ar-rahman shi yasa ake ci ake cewa duniya rahmaniya ce waɗansu malamai sun tafi cewa wannan ra'ayin yana da rauni domin mi domin wato da ar-rahmanu da ar-rahim duka suna da alaka da duniya suna da alaka kuma da lahira ma'ana kasancewa Allah yana da rahama a duniya sadar da ita kuma wato abin nan rahim shi kan shi yana da alaka da lahira don ya ce yana alaka da duniya afwan misali ba keɓantacce ne a lahira ba don ya faɗa a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim وكذلك جعلنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم to kaga ne inna Allah haƙiƙa Allah bin nasi game da mutane la ra'ufur rahim kaga rahimun nan yazo ga annas sai waɗansu malamai suka ce to kenan kaga a ce rahim yana da alaƙa ne da lahira wannan zance ne mai rauni sai waɗansu wasu wancan ra'ayin suka ce ba mu saka muku ba domin nan bin nasi nan lalle annas ana nufin mutane amma na ana maganin masu imani ne don an ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum kenan na annas amun ne makhsus to sai waɗancan suka ce to mun ji wannan amma kuma muna da wani dalili bayan wannan shine akwai wata aya a cikin wato suratul hajji ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم to kaga nan alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard buku ga Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai ba ka ku ga hore abin da ke cikin sammai da kasai ba wai ya shafi musulmi bane ya shafi ma kafirai dan yanzu duniyar ma a hannun kafirai take wal fulka tajri fil bahri bi amri jiragen ruwa nan alfulk wani lokaci ana nufin jirgin ruwa ɗaya wani lokaci kuma ana nufin jirage shi yasa alfulk yana iya zuwa akan wato ma'ana ɗaya kuma wani lokaci yana zuwa alfulk ma'ana jiragen ruwa masu yawa nan ana nufin jiragen ruwa masu yawa domin mi domin ba wato nan ana magana al'umma ce bani adam kinan ku ba jirgin ruwa guda ne suke amfani da shi ba amma a cikin suratu hud da yace annabi nuh wa yasna'ul fulka kaga nan yasna'u yana kera jirganyar ruwa ma'ana kenan ba wai jiragen ruwa masu yawa bane yake yi wal fulka tajri fil bahri bi amri kenan Allah ya hore muku kenan wasakhara lakum al fulka tajri fil bahri bi amri ya hore muku jiragen ruwa wanda suke tafiya a cikin wato tekuna ko cikin ruwa saman ruwa bi iznihi da izinin Allah wa yumsiku sama Allah yana rike da sama an taqa ala al-ard ai Allah taqa ala al-ard dan ka ta fadi akan ƙasa ta fado illa bi iznihi sai da izininsa sai ce inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah game da mutane kaga nan ra'ufun mai jinƙayi ne rahimun mai tausayi to kaga wagga ni'imomin da aka faɗa an kawo ar-rahim kuma suna da alaka da duniya wannan yake nuna cewa a ce rahiman yana da alaka ne wato da lahira ne kawai malamai suke cewa to wannan gaskiya ra'ayin yana da rauni wallahu ta'ala a'lam to don haka dai kenan cewa ar-rahman shine ya fi nuna mubalaga a'a dukkan su siyagul mubalaga ne ma'ana da arrahmanu da arrahim sai dai bambancin su wannan yana nuna Allah ya siffanto da rahama ba tare da an ta'allaka ta da Allah yana sadar da, da wannan rahama ga bayinsa ba shi ko arrahim yana da alaka da sadar da rahama zuwa ga bayinsa wannan shine bambanci sannan kuma dama za a fara da mafi girma misali ko waɗanda suka ce a'a wannan ya danganta daga uslubi wani lokaci za a fara da karami a je zuwa ga babba idan muka duba malamai suna kiransa uslubu taraqqi da uslubu tadalli uslubu taraqqi shine a fara da karami sannan a je zuwa ga babba uslubu tadalli za a fara daga sama a yi ƙasa kuma dukkan su alqur'ani yana iya amfani da su a kowane fage inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin kaga ala ibrahima sannan aka ce ala imrana alhali ko ala ibrahima suna gaban ala imran kaga wannan ya zamanto wato an faro daga sama sannan aka yi ƙasa misali idan muka ɗauki wannan kuma nan zama hankalta ma an kalli zamani shi yasa tunda ali ibrahima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su ana iya a fara da su amma sai ka zo da ala adama wa nuhan wa ala ibrahima sannan aka yi ƙasa an kalli tartibin su na zamani akwai lokacin da kuma za a canza sai a fara da karami sannan a je zuwa ga babba kamar yadda za a kawo inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi haqiqa Allah da mala'ikunsa kaga sai aka fara da Allah aka fara da babba sannan aka je zuwa ga mala'iku wani lokacin kuma wannan shi na cikin uslubu wato na at-taraqqi uslubu tajalli wani lokaci za a fara da na ƙasa an gane ko sannan wato za a fara da na sama sannan a yi ƙasa wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin kaga lokacin da muka rike alƙawalin annabawa wa minka gare ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min nuhin sannan kuma da annabi nuh kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shugaban annabawa sai aka fara da shi sannan aka je ƙasa kenan shi ma wannan uslubu taraqqi ne wato wato abin nan an fara da babba sannan aka je ga waɗanda suke bayansa amma a wani lokaci sai a fara da na ƙasa ina fatan an fahimce ni sannan a je zuwa ga na sama wannan kuma shi kuma akwai dalilin da ke sa a yi shi domin mi domin ba dan saboda hankalta akwai dalilin da suka sa aka gabatar da wani akan wani misali a cikin suratul baqara yanzu misali yake zo mini na at-tadalli Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz wa iz وإذ قال إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم من أوكي القول النبي إبراهيم أن طهر بيتي وإسماعيل ده إسماعيل an tahira baitiya ku tsarkake gidana ana nufin ka'aba kinan daki litta'ifina ga masu yin tawafi wal akifina da masu yin itikafi a can cikin suratul hajj sai an kace wal qa'imina sai an kace war rukka sujud da kuma ar rukka masu yin ruku'i da as-sujud masu yin sujada to kaga da an kace litta'ifina masu yin tawafi wal akifina da masu yin itikafi war rukka da masu yin ruku'i as-sujud da masu yin sujada idan muka duba ruku'i da sujada abubuwa ne waɗanda su ne sallah kenan ko sallah ta fi yin tawafi domin cikin buniyar islamu ala hamsin misali an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kamar da ya zo cikin hadisi cikin sahihul bukhari da muslim hadisi na ibnu umar radiyallahu anhu an gina musulunci akan gimshikai guda biyar kaga ruku'i da sujada abubuwa ne waɗanda za a ce sallah ake nufi da su don mutum ba zai iya ruku'i kacal ba duk da yake ita sujada ana iya yanta ko ba cikin sallah ba mutum yi sujudu shukuri to amma nan ibara ce ta sallah to kaga kuma an ce litta'ifi daga masu tawafi wal akifi da itikafi alhali ko sallah ta fi itikafi an gane ko ta fi tawafi daraja amma kuma sai aka fara da na ƙasa aka je sama wannan shine misali wanda nake son in kawo to amma anan kuma me yasa aka fara da tawafi aka je ga ruku'i sannan aka je ga sujada li ta'ifi ga masu tawafi sai malamai suka ce jeran tuwar da aka yi musu akwai wata balaga da ta sa aka saba ma wannan shine ta'ifina saboda tawafi ba a samun shi a duniya kaf in ba a makka ba in dai tawafi ne na gaskiya domin ka'aba wadda Allah yadda da ita, ita ce ka'aba wadda ke makka. Duk wata ka'aba wadda za a yi ko aka yi a yanzu ko za a yi zuwa gaba duka fake ce ta banza ce. To shi yasa sai aka fara da abin da a hassu ba a samu shi in ba a Saudiya ba ko a Saudiya kuma sai a makka, kuma ko a makka sai a haramin makka. Wal'akifina da masu yin itikafi, shi kuma itikafi aka biyo da shi saboda shi ko ba a samun shi sai a ina. sai a masallatai waɗanda ake yin juma'a a cikinsu duk da yake akwai malaman da sun tafi cewa ai itikafi ba a yin shi in ba masallacin makka da na madina ba da kuma masallaci na kudus saboda wani wasu hadisai da suke nuna wannan an gane ko duk da yake malamai sun nuna cewa wannan ra'ayin ra'ayi ne musamman daga cikin mu'asirin ma akwai masu wannan ra'ayi irin su sheikh nasiruddin al-albani da ake cewa babu itikafi sai waɗanda masallatai guda uku aka ce nan la nafiya ce da jinsi amma amun ne makhsus an yi takhsisinsa domin la nafiya lil jinsi wani lokaci tana iya zuwa kuma ayi takhsisin ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humud zalimun ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da aka muka arzita ku min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani wini ya zo la bai'un fihi babu saye da sayarwa kaga nan la lafiya lil jinsi wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto da wannan ne ma mu'tazila da khawarij da waɗanda suka tafi akan ra'ayi suke cewa ai babu ceto ranar tashi alkiyama tunda an ce la bai'un an koyi kowane irin saye da sayarwa wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto to kaga idan baka san yadda ka'idodin ilimi suke ba sai su wuce da kai sai a ce musu a'a nan la lalle ta kore ko ne bai'u amma ba ko ne irin bai'u na aka kore ba akwai bai'u na tashin alkiyama ko mutum dan qur'aniyun ne ko dan khawarij ne ko mu'tazila ne ma ko ma wace akida yake yi waɗanda suke inkarin ceto ranar tashin alkiyama dan su kafirai ba su ma yi imani da kiyamar ba to ina bai'u ga aya ta alqur'ani ba hadisi ba ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن كاغا Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kuna son in gaya muku wani kasuwanci mai riba wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi to ga abin da za ku bayar tu'minuna billahi wa rasulih ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salatu wa atammu taslim wa tujahiduna fi sabilillah kuma cikin kasuwancin da za ku yi da Allah ku yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah dan addinin Allah ya ci gaba fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma kawunanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi gare ku ba mafi alkhairi ba domin rashin yin ba alkhairi bane gare ku rashin yin imani hasara ne shi yasa nan khairun ba ta zo ne tana nuna ga wannan yafi wannan alkhairi ba duk da waɗansu malamai suke cewa a'a in ma shaidan ya nuna muku to wannan alkhairi ne to ga abin da ya fi sa alkhairi amma dai kawai abin da ya fi zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun har in kuna da sani to yaghfir lakum dhunubakum shi ko Allah ga abin da zai baku zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku aljanna kenan kaga wannan ya nuna cewa akwai kasuwanci ranar tashin alkiyama amma ba irin wanda kake tunani ba a nan duniya misali na gaba wani tana yawa zai cewa wannan bai yarda da shi ba Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sai rayukan mutane kawunan mutane da kuma dukiyarsu zai ba su aljanna ka gani yace yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من أوفى بعهده من الله ستي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ku yi bushara da cinikin da kuka yi da Allah kuma wannan cinikin a kiyama ne zai tabbata kenan kaga cewa babu saye da sayarwa a ranar tashin alkiyama a'a ba na an kore dukkan an kore dukkan jinsin amma ana nufin ba kowanne ba kuma waɗannan ayoyin na alkur'ani abu na biyu wala khullatun sannan kuma babu abokantaka ba wai ana nufin babu abokantaka ranar tashin alkiyama ba A'a akwai ta, amma wadda take da amfani ita ce abokantaka wato ta imani, kuma wannan nassi da Alƙur'ani ma ya tabbatar da wannan. Al'akhila'u yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin. Abokanan juna ranar tashin alkiyama makiyan juna ne illa almuttaqin kaga ya cire abokantaka ta masu imani. To sannan wala shafa'a akwai ceto wanda Allah yarda da shi man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni mala'iku Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada. To don haka fahimtar irin wannan zai sa musulmi da dama su rage waɗansu jayayya saboda za a iya fahimtar menene ake son a ce amma rashin fahimtar juna da rashin ka'idodin ilimi ya sa saɓani ya yi yawa wani lokaci kuma har ana ƙetare iyaka ana kai ga mutuncin mutane ana kai ga cin mutuncin juna ƙarshe kuma abin da musulunci ne bai yarda da shi ba to don haka dai wannan na kawo shi don saboda mu nuna cewa wani lokaci ana iya farawa daga sama a yi ƙasa wani lokaci ana iya farawa daga ƙasa a yi sama kamar abin da malam ya kawo kenan ba shine kowane lokaci yake kasancewa ba wallahu ta'ala a'lam to madalla sai mas'ala ta biyu da malam ya kawo shine cewa a cikin fatiha an ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka ce kaifa quddima al-ibadatu ala al-isti'ana ya aka aka gabatar da ibada akan neman taimako wal isti'anatu muqaddama amma a zahiri idan muka duba neman taimako shine ya kamata a gabatar a hankalce kuma a kamar al'amari idan kana son kai wani aiki sai ka nemi a taimaka ma don ka gabatar da aikin li'anna al'abda yasta'inu billahi ala al'ibada domin bawa yana neman Allah ya taimake shi akan ibada fayu'inuhu Allahu fayu'inuhu Allahu ta'ala alaiha sai Allah ya taimake shi akan haka to kuma sai an kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai aka fara da Allah kai kadai muke bauta ma sannan kuma Allah kai kadai muke neman taimakonka saboda kalima ta alifun wa sin wa ta tana da ma'anoni a cikin larabci kusan sun kai guda goma sha uku zaka iske fi'ili na al'aunu shine taimako to ista'ana ya nemi taimako ghafara ya ghafarta istaghfara ya nemi a gafarta masa fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara masa khabara ya bada labari istakhbara ya nemi a bashi labari sannan kuma fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa aka sanya mu tambaya suna al-istifham to anan sai mu duba mu gani kuma shi yasa SS ake kiran su al-istikhbarat masu neman labarai don saboda su san in akwai masu son su kitsa wata banna a cikin al'umma a nan in ce ss da turancin ingilishi a jan kare ake cewa da faransanci idan muka duba kenan asalin wannan na alifin wasin wata tana nufin talab amma ma'ana goma sha uku take ɗauka kenan kada mutum ya san ma'ana ɗaya ya je ya ce sauran kuskure ne to Allah kai kadai muke neman muke bauta ba kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka ya kamata a ce mu nemi taimakon Allah don saboda mu gabatar da ibada to sai malamai suka yi maganganu da dama zan kawo waɗanda malam ya kawo daga ciki ya kawo cewa alwawu la tadullu ala tartib ita wawun a cikin yaren larabci la tadullu ala tartib ba ta nuna jerantawa muna da haruffa na afaf a larabci guda uku na farko muna da wawun waɗanda waɗanda suke yawan maimaituwa nake nufi muna da fa'un muna da summa. To, waɗannan haruffan atuf ne, amma akwai bambanci tsakankaninsu. Misali, ita summa tufidu al'atuf ma'attaƙib, shi ne fa'un tufidu al'atuf ma'attaƙib, ita fa'un tana nufin abin ya abku sannan wannan ya zo bayansa kai tsaye. Idan na ce ja'a Muhammad fa Ahmad, ina nufin da Muhammad ya zo kai tsaye Ahmad ya zo. amma idan na ce ja'a Muhammad summa Ahmad, Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo ya nuna akwai wata tazara ko rata a tsakankanin su. Idan kuma na ce ja'a Muhammad wa Ahmad, to tana yiwa Muhammad shine ya zo sannan Ahmad ya zo, yana yiwa Ahmad shine ya zo sannan Muhammad ya zo. Kenan atafi suke nufi amma kowanne daga cikinsu ya saba ma wani ta fuskar ma'anar da yake bayarwa. To amma duk da haka sai malamai suka ce akwai abin da ya kamata mu fahimta. Na farko shine cewa ita fa'un ɗin da muka ce abu yana zuwa kai tsaye, za a hankalta ma zuwansa kai tsaye ga al'ada. Alam tara anna Allah sakhara lakum wato alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra. Baka ga Allah ya saukar da ruwa ba daga sama fatusbihu al-ardu mukhdarra sai kasa ta koma tsanwa ta koma kore ma'ana haki ya fito abin da ake nufi a nan ba wai kawai da saukar da ruwa ba da fitar tsiro domin yana ɗaukar lokaci wanda ya dace a ce ya ɗauka. To hakan ga summa ita tana nufin summa tsakanin wannan da wannan akwai ɗan lokaci to amma kuma ba shi ke nuna cewa ba kullum haka take zuwa. A'a ma'anarta na galibi in an ce ja'a Muhammad summa Ahmad cinas Muhammad ne zai fara zuwa tun da shi aka fara faɗa sannan Ahmad ya zo bayansa, amma wannan ba kowane lokaci ba ne, wani lokaci ana saba mishi za ka fahimce shi ta hanyar siyaƙi da ƙarina. Ya za mu fahimci wannan sai mu koma cikin suratul balad. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مسغبة يَتِيمًا ذَا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذَا متربة ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا watawasau bis sabri watawasau bil marhama na Allah ya zancen dan adam me yasa bai kutsa ma akaba ba sai fassara shi abubuwa masu wahalar kutsawa an gane ko asalin akaba shine abin da zai zama to shamaki domin yin alkhairi zaka samu shamaki mai yawa shedan zai zo da kuma mutane su tattare ka hatta da rayuwarka sai kai ta yawan wasi fakku raqaba ayi abin nan yan taddabawa au it'amun fi yawmin dhi masghaba ka ciyar ranar da take wato ta yunwa ba sai wannan rana ake son a ciyar ba amma dai wannan an faɗe ta ne saboda ita ce ake buƙatar ciyarwa sosai a cikin ta yatiman za a ciyar da miskini za makraba wanda an makusanci ko ba makusanci ba idan ba mai hali bane ana taimaka mishi amma marayan da an bar masa dukiyar da ta ishe shi ba sai an taimaka masa ba marayan da aka bar ma misali miliyan ɗari ko biliyan ɗaya zancen neman masa taimako ma ai kuma an bar godubin da ake akan shi sun makana min allazina amanu yatiban za makarba au miskinan za matraba ko ko miskini wanda yake ma'abucin talauci sai Allah ce sun makana min allazina amanu sannan ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani to kaga nan summa ta tashi daga asalin ma'anarta yana nufin sun makana min allazina amanu ai ya kasance daga cikin masu imani alhali ko sai an yi imani sannan waɗannan ababen suke amfanin mutum. To, sannan ita wawun tana nuna cewa kawai an yi atuf, amma ita wani lokaci wanda ya zo farko yana yiwa shi ne na farko sannan na biyu wani lokaci wanda ya zo na farko tana yiwa shi ne na ƙarshe. Ya za mu fahimci wannan shi ma yana da buƙatar mu ba da misalai da dalilai kuma musamman da ayoyin Alƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul furqan والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما akwai mutanen da suke kwana yabituna lirabbihim suna yin sujada ga ubangijinsu wa qiyaman kuma suna tsayuwa to kaga a tsarin sallah duk in dai sallah ce ta masu hankali sai an fara qiyaman an yi tsaye an yi karatu sannan ayi sujjadan amma sai Allah ce walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama idan baka yadda da wannan ba a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya Maryamu ya ke Maryamu uqnuti li rabbiki ki da'a ga ubangijinki ko kuma ki yi sallah a wadda su malamai suka fassara domin sallah tana daga cikin da'a wasjudi ki yi sujada warka'i ma'ar raki'in ki ruku'i alhali ko cikin sallah sai an yi ruku'i sannan a yi sujada duk da yake wasu malamai sun ce a'a nan warka'i ma'ar raki'in ana nufin ta yi sallah tare da jama'a wasjudi ta yi sallah ita kadai misali na gaba shine wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya kafirai sun ce babu wani abu babu wata rayuwa sai rayuwar mu ta duniya sai sun ka ce namutu wa nahya kaga namutu zamu mutu wa nahya zamu rayu alhali ko tunda sun ce babu kiyama asalin maganar nahya wa namutu zamu rayu sannan mu mutu duk da yake wadansu malamai sun ce abinda ake nufi nan suna nufin namutu zamu mutu wa nahya ƴaƴan mu za su rayu to amma dai damirin cewa sun kai na mutu mu ne za mu mutu wa nahya wato za mu rayu kenan asalin maganar nahya wa na mutu domin ba su yi imani da akwai lahira ba sun ce wa ma nahnu bi mab'uthin to dan haka wawun ba tu la tadullu ala tartib kenan da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na asana sun shi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud Allah kai kaɗai muke neman taimako gare ka kuma kai kaɗai muke bauta ma kinan muna neman taimakonka a cikin wato ibadar mu wannan ɗaya ne daga cikin abinda malamai suka yi bayani waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nuhi da al'ibada na at-tauhid an gane ko shine tauhidi kinan sun ɗauki faɗin ma'anar sun rage shi domin wani lokaci lafazi zai iya zuwa a bashi sashen ma'anarsa ko kuma wani lokacin lafazi zai zo a bashi ma'anar da ta fi ta ma'anarsa kun ga da yanzu da muka yi bayanin cewa sujada wani lokacin ana nufin sallah ko ruku'i ana nufin sallah domin mi domin da anka ce war rukka'i sujud ba ana nufin masu zuwa su yi ruku'i bakin ka'aba ba kawai a'a masu sallah ake nufi domin ba za a yi ruku'i shi kadai ba sallah ake nufi kuma wani lokaci sai a rage mata fadin ma'ana domin nan da aka ce ibada su suka dauki cewa abinda ake nufi tauhidi shi kuma tauhidi yana gaban mi yana gaban kowace ibada domin sai kana da tauhidi ingantacce kake neman taimako a wajen Allah wanda yake shari'a ta yarda da shi ba neman taimako ba wancan na banza ko na shirka ko kuma wanda bai dace da shari'a ba ina fata an fahimce ni kina anan abin da ake son a ce cikin wannan aya alqur'ani ba kuskure bane yayi da ya kawo neman taimako akan wato abin nan anan kuma akwai wani bayani mai muhimmanci shine cewa da aka ce Allah kai kaɗai muke neman taimako gare ka to ta waɗanne hanyoyi Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda ake neman taimako a wajensa akwai hanyoyi da ya shirya wasta'inu bis sabri was sala ku nemi cin nasara ku nemi taimakon Allah bis sabri da haƙuri was sala da kuma sallah kenan suna daga cikin hanyoyin da shari'a ta ba da dama a nemi taimakon Allah da su ana neman taimakon Allah ta hanyar addu'a a yi roƙi Allah subhanahu wata'ala to anan kuma tunda an ce Allah kai kadai muke bauta ma to kinan bai dace a bauta ma wani ba tare da Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya haɗa wani tare da Allah ya yi shirka ya kafirta wal iyadu billah kuma duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi ba to amma iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako alhali ko dan adam yana neman taimakon wani babu wani mutum a duniya babu wata ƙasa a duniya wadda ba ta neman taimakon wata ƙasa to shin yanzu wannan bayan mun ce Allah kai kadai muke neman taimako gare ka to kinan wannan mun saba ma Allah in muka je muka nemi taimako a wajen wani kinan bai dace mu je wajen likita ba mu ce taimaka mana da magani bai dace ba kana da wata larura ka je wajen wani mai kuɗi ka ce taimaka maka bai dace ba dai ka nemi taimako ga kowa in ba ga Allah ba a'a ba haka ake nufi ba ba mu neman taimako sai ga Allah ta hanyar da Allah ya shar'anta Allah ya yadda ya san da dan adam bai ishi kansa ba shi yasa ya ce ya nemi taimako wajen wani amma kada a saba ma shari'a shi yasa ya halatta ka nemi ai maka addu'a ka samu arziki amma baka isa wato bai halatta baka cewa ne baka arziki dan ba mai bada arziki sai Allah amma Allah na iya sa wani ya zan sanadiyar kai arziki ban sani ba ko mun fahimci wannan ina fata an fahimci ni kenan dan kaje wajen doctor ya baka magani baka ce a'a ka saba ma iyyaka nasta'in dan kaje wajen wani ka ce ya taimaka maka da wani abu ko ilmi ko kuma kuɗi ko abin da ya kama da haka in dai mutumin yana da shi kuma nashi ne kuma ya cancanta ya taimaka ma kuma ba wanda bai cutar da addini bane ko ya cutar da kai ya je ya gaya ma duniya to wannan abu ne wanda yake mai kyau to don haka kenan shari'a ba ta hana aje neman taimako ba wajen wani dan kada wani mutum ya je ya ce a ai an ce an hana neman taimako wajen kowa in ba Allah ba dan haka ni ba zan nemi taimako wajen kowa ba idan kai haka dan ba gaskiya bane matarka za ta taimaka maka ƴaƴanka za su taimaka ma cikin tafiyar rayuwa makotanka za su taimaka maka da sauransu ina fatan dai mun fahimci wannan mas'ala da kyau gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya gane da mu waɗansu bayanan ina ƙara su ne saboda kada mutum ya koma cikin littattafan bai ga waɗanga bayanan ba ya ce a'a to ai na ce ga a'a za mu yi amfani da waɗannan littattafai su ne umda amma ina ƙara waɗansu bayanai don saboda mu ƙara fahimta wallahu ta'ala alam Malam Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo mas'ala ta uku a cikin suratul Fatiha yace an ce ihdinas siratal mustaqim al-muradu bis siratal mustaqim al-islam me ake nufi da as-siratal mustaqim waɗansu malamai suka ce musulunci ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da as-sirat al-mustaqim shine al-Qur'an waɗansu suka ce abinda ake nufi da as-sirat al-mustaqim tariqul janna ita ce hanyar aljanna ko ba haka ba waɗansu kuma suka ce wato bayan waɗannan waɗanda malam ya kawo sannan kuma waɗansu sun ce abinda ake nufi da as-sirat al-mustaqim ita ce sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan kafin in shiga inda magana take ta ƙarshe shine cewa akwai abin da ake kira a tafsiru bil misal duk lokacin da aka samu saɓani yana da kyau ka gane saɓani kala biyu ne akwai abin da ake kira ake kira ikhtilafu tanawwu akwai abin da ake kira ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu shine wannan ya faɗi wannan magana wannan ya faɗi wannan magana wannan ya faɗi wannan magana amma a ƙarshe ana iya haɗa su to wannan ba saɓani ba ne at-tafsir bit tamthil waɗansu malamai suke kiran shi akwai ikhtilafu tadad shine a samu saɓani wanda abubuwa sun ci karo da juna shi yasa idan ka shiga cikin littattafan tafsiri zaka iya iske magana arba'in wani lokaci amma duka ana iya haɗa su wannan ba matsala bane idan an ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza idan zamu iya haɗa su wannan ba problem bane amma saɓanin da ake tarjihi shine wanda wannan ya faɗi magana da ta warware wannan ta ci karo da ta wannan ba za a iya haɗa su ba to shi yasa anan malamai sun yi littattafai kaga asbabu ikhtilaf al-mufassirin ikhtilaf al-mufassirin akwai wani malami Funaisan na kasar Saudiya yayi risalatul doctora a cikin wannan akwai asbabu ikhtilaf al-muhaddisin wani malami da ake kira Khaldun Khaldun al-Ahdab yayi littafi kan wannan akwai asbabu ikhtilaf al-fuqaha ko fiqh al-khilaf idan ka duba akwai wani malami professor na fiqhu a kasar Saudiya Asadullahi Zahir ya faɗi waɗansu daga cikinsu, Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya yi littafi Raf'ul Malam an a'immatil a'lam to almuhimmu dai sanin ma wannan ilimin zai taimaka muna musamman in ka ɗauki littafin ibn rushd bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yayi bayani kan dalilin da yasa zaka zai kawo mas'ala ya faɗi dalilin da yasa aka yi sabani kuma ya rajja da wanda yake so to kaga wannan zai taimaka ma ɗalibin ilimi ya san yadda ake tattauna mas'aloli na ilimi kuma ya gane wani lokacin sabanin ba sabani bane na cin karo da juna a'a sabani ne wanda ana iya hada shi to anan abin da nake son na ce kafin mas'alar mu ta ƙarshe saboda lokacin mu ya fara matsuwa da waɗanda suka ce musulunci ake nufi da waɗanda suka ce alqur'ani da waɗanda suka ce hanyar aljanna da waɗanda suka ce sunna ake nufi duka maganganun su ba su ci karo da juna ba don shi musuluncin alqur'anin da sunnar ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne musuluncin sai abinda an kai istinbadi daga gare su zai koma zuwa gare su sannan kuma idan muka ce hanyar aljanna ba yadda za a yi ka gane hanyar aljanna in baka bi alqur'ani baka bi sunna ba kenan waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba suna cika juna ne. To sai kuma matsala wadda shi malam ya kawo ta yace wal mu'minuna muhtadun. Su mu'minnai ai sun shirya domin duk wanda ya rika musulunci ya shirya. Duk wanda kuma bai rika musulunci ba bai shirya ba. An gane ko? Muhtaduna ila zalik fama ma'ana talabi alhidayati lahum bi qawlihim ihdina siratal mustaqim. To ya za a yi kuma a ce su ce Allah ya shiryar da su alhali ko suna akan shirya. Wanda bai da shi ne kamata ya nema. iz fihi tahsilul hasil domin abin da tabbace ne ake nema kinan ko kaga abin bai yi ba to kinan musulmi su ce Allah ya shiryar da su to kinan abin da suke akan shi kinan ma ba shari'a bane in ko shari'a ne to dan me suke cewa ihdinas siratal mustaqim to malamai sun yi bayani akan wannan mas'ala ba da yake magana ce mai yawa amma dai a gurguje waɗansu suka ce abin da ake nufi Allah ya tabbatar da su domin in ka shirya kana neman Allah ya tabbatar da kai an gane ko domin mi domin ana kallon ƙarshen mutum ne muna fatan Allah ya kyauta ta ƙarshen mu da mu da magabatan mu da kuma bayan mu shine abin da su malamai suka tafi akan shi Allah yana ƙara shari'a wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda shine abin da ake nufi abin da ake son a ce kenan Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin shi ya tafi cewa a'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka ƙara fayyace muna domin babu wanda zai cewa ya shirya 100 bisa 100 ya fahimci musulunci tana yiwa can kana da ilimi nan banna ce kake yi to kenan kullun kamar ilimi ne kullun kana neman ƙarin ilimi dan saboda ka gane hanyar ka har ranar da zaka shiga aljanna kenan kana akan hanya a nan musulunci kana gane waɗansu mas'aloli har a zo ranar tashin alkiyama a shiryar da kai hanya aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to wannan shine abin da Ibn al-Qayyim shi ya tafi akan sa to dan haka neman tabbata ne a ƙarshe za mu ga cewa ayoyin alkur'ani suna da irin wannan uslubi za ka ga malamai sun yi saɓani wajen fassara su za ka ga misali ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzonsa to kaga mai imani ko bai zaji a ce yayi imani ba waɗansu suka ce ahlul kitabi ake nufi kina ƴan ahlul kitabi ne saboda su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi yasa aka ce su yi imani idan kuma a'a ba su ake nufi ba masu imani ake nufi kenan ku ƙara dagewa akan imani a haka zaka fahimci lafuzzan alqur'ani zaka iske wani lokaci na kawo wannan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin sai an kace man amana billahi bayan ko an ce can innal ladina amanu kaga alqur'ani yana da wannan ya zo a cikin suratul baqara ya zo a cikin suratul al-maida babu lokaci ya zo a cikin suratul hajj zaka ga irin waɗannan uslubin innal ladina amanu suna a ce man amana to ka gani yana da kyau mu fahimci wannan da kyau cikin suratul al-maida ya zo cikin suratul baqara ya zo an gane ko to don haka dai ya ku yan uwa musulmi wannan shine fahimtar lafuzza yana rage rigima tsakankanin musulmai kuma yana taimaka wa mutum ya fahimci alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kyau da kuma wato littattafan musulunci kuma ya rage rikici tsakankanin musulmi da soke-soke lokacin mu ya matso akwai matsala guda da ta yi saura ba za mu samu kare ta ba cikin suratul fatiha nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba insha Allah na uku in Allah ya nuna muna abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah
ya ce ne awa ba takwas
ba minti takwas shi ne awa ba takwas mala ya tsoro
sai mala ai sai dai da karatun dokta ne zai zama a to wa ne mai wace mala